Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogan naku Eli Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Hukumar zaben Najeriya ta fitar da jadawalin zaben 2019 da za a fara daga shashi daga Fabrairun baɗi. Take mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci Ibrahim Mago ya ce za su dage da dakile takarar masu zarmiya. Ya za a zaɓi barayi ba zai yi ba ai. Duk wanda za su koma ya zamanto mutanen kirki ne ba ɓarayi ba. Rundunar 'yan sanda ta damƙe yin shiya hamsin da biyu a zanga-zangar neman sako jagoransu Ibrahim el-zazzaki Abuja. An dawo da 'yan Najeriya fiye da dubu sha gida daga ƙetare ciki har da waɗanda suka makale a Libya. Ibrahim Ɗahiro shine jami'in labarun kamfanin Mark Egypt da ya yi jigilar. Idan kuma za ka iya tunawa sati misali uku da suka wuce Nijar muka ɗauko masu mutanen su dubu biyar muka kawo birnin Niyami muka aji. Manomiyar Auduga Hajiya Mai Ro'a da Mugombe ta ce a bi kadun waɗanda suka cika ka'idar lamuni na gwamnatin tarayya an koborowa. Waɗanda suka samu matsala a bar da matsalar mu da bamu da matsala a sake mana kaya Shugaba Buhari ya naɗa mai Rufai a matsayin shugaban hukumar tara bayanan sirri NIA. nasiru da Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani daga Kaduna, wanda za a ji babi na ƙarshe na jawabinsa, da Fasto Jamilu Abba Ibrahim daga Bauchi, ga Sheikh Almadani. Ya ku bayan Allah don Allah mu tsaya, mu yi tunani mu ji tsoron Ubangijinmu, mu tausaya mu junanmu, ba dole bane sai na ce maka na iya aiki na zai gwada maka na iya ko ban iya ba tausayin junan nan fa wajibin mu ne ba a tausayin juna ko da baka wahala ba a tausayin juna da azabtar da kai ba a tausayin juna da sata ba a tausayin juna da kisan kai ba a tausayin juna da yin almubazzaranci ba a tausayin juna da kace da kuzarni ba a tausayin juna da abin da ubangiji bai ce in yi ba ashe abin da ya kamata mu aiwatar yan uwa shine mu yi kokarin samun dacewa mu yi kokarin samun bibiya mu nemi zaman lafiya da wanda muka sani da mu da wanda bamu sani ba haka manzon Allah ya koya mana mu yi sallama ga wanda muka sani da ma wanda bamu sani ba idan muka taimaka cewa a'a sai dai mu yi sallama ga wanda muka sani kadai to ina ganin ba za mu samu cin nasara ba ya ku bayan Allah mu so juna bayan Allah a bayan ƙasa sun samu gidan rahama don taimakon gudunmowa da suka yi wa waɗanda ba musulmi ba bayan Allah a bayan ƙasa sun samu shiga aljanna akan sun ba da gudunmowa ga dabbobi kai har mutumin da bai imani ba in yi abin kirki musulunci yana cewa mu yabe shi saboda haka mu mukan yabi mutumin kirki matukar yayi kirkin nan ko da ba ainihin musulunci yake yi ba saboda haka yan uwa bayan Allah mu yi kokari mu so juna ai da da muke magana a arewacin Najeriya duk lungun da ka sani da zaune muke da juna musamman mutumin da ke rayuwa a jihar Kaduna ya san mu gidajen mu gaba ɗaya a hada muke da juna ga ɗakin wannan ga ɗakin wannan wannan zahi coci sai ya ce maman wane da Allah dare mu ɗakin na dawo zai je masallaci ci tsare mun kayana a kasuwoyi mu duk haka muke muna zaune ba tashin hankali ba faɗa ba komai to me kawo rikici yanzu wai mu din ba mu ne aka haifa ba shekaran jiya da yamma kuma wa'annan ba su ne aka haife su ba shekaran jiya da yamma ashe wanda ya haɗa mu rikicin watakila ya boye amma mu bincika za mu gano shi kuma shi ke shan jininmu sannan yake samun kuɗi yake rayuwa watakila idan muka zauna za mu iya gina mu ta hanya mai kyau za mu iya samun cin nasara za mu iya samun ci gaba za mu iya samun haɓaka ƙasarmu mu samu ruwa mu samu wurin shuka mu samu wurin noma ba sai mun nemo daga waje ba ya zama dukkan abin da rayuwa ke iya gudana a kan shi mun wadatu ba sai mun nemo wajen wasu ba kayan noma na abinci muna da shi injina muna da su kayan ban ruwan muna da su al'umma da Allah ya bamu a ƙasar Hausa ba mu buƙatar sai wani ya taimake mu muna ɗabi'un kwarai wanda ba sai wani ya koya mana ba to duk irin wa'annan abubuwa gabaki ɗaya in uwa idan za mu tsaya mu dage mai aiki da su to za mu samu cin nasara Allah nake roƙo ya taimake mu dan nake so in dakata zuwa dan wani lokaci nan gaba idan Allah ta'ala ya ƙara bani ikon dawowa da fatan Allah ta'ala albarkaci wannan gidan rediyo mai albarka kuma ya sanya ma wa'annan masu aiki istikama ya kuma sanya mako musu gidan aljanna Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu ya sanya mu a gidan aljanna baki da ya gafarta mu iyayen mu da malaman mu da ƴan uwan mu da suke mana hidima wajen dora mu akan titin zama mutane a duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi ma rabaran Ibrahim ya ce assalamu alaikum ƴan uwana yan arewacin Najeriya mai magana fasto Jamilu Abba Ibrahim daga nan bauchi ina mai kira ga dukkan 'yan arewacin najeriya mu haɗa kai mai zaman lafiya da juna domin ci gaba cikin najeriya kuma allah ubangiji ya umarce mu da akan cewa mai zaman lafiya da kowa da kowa wanda ma har allah da kansa ya faɗa a cikin bible da cewa in baka nemi zaman lafiya da mutum mai saduwa da allah ma zai maka wahala dalili na ɗaya shine littafi ya ce su nemi salama da dukkan mutane da tsarkakiya wanda babu wanda za ya ga ubangiji in ba tare da ita ba muna kira ga jama'a muna kuma kira ga yan uwa maza da mata musamman yan uwanmu waɗanda suke arewacin najeriya saboda matsalolin da suka fuskanta a cikin wannan ɗan shekaru nan muna roƙo ga dukan jama'a a duk inda mutum ya sami kanshi ya kasance cewa zaman lafiyarsa shine kwanciyar hankalinsa zaman lafiyarsa shine salamarsa zaman lafiyarsa ta dalilin zaman lafiya kuma zai samu albarka idan ya ce ba zai yi zaman lafiya da jama'a ba to samun albarka ma zai masa wuya sannan kwanciyar hankali ma zai masa wuya misali kamar yadda a zamaninmu na yanzu muna ganin yadda yan uwanmu fulani makiyaya da wasu kabilu suna kashe junansu akan abin duniya muna kira musu domin Allah da girmansa da ɗaukakarsa da tunani cewa wata rana za mu mutu mu sadu da Ubangiji idan ka mutu ya za ka cewa Ubangiji idan an same ka da rashin adalci da rashin gaskiya da kuma barna wanda har ya kawo faduwa ga Najeriya. Allah misali a ta dalilin gonakai a ji tsoron Allah a yi zaman lafiya da kowa da kowa. Haila yau kuma abu ina kuma ba da shawara ga gwamnatin Najeriya a matsayina na ɗan Najeriya nake wannan magana dukkan kuɗaɗe da aka samu aka kawo su aka karɓo su daga wajen jama'a ina mai roƙo da son samu ne ya kamata a aikin da zai nuna cewa wannan kudin an yi aiki da shi ina kuma ba da shawara da cewa tabbas ne duk abin da za a yi aiki da aminci da gaskiya sa nan a ji tsoron Allah wanda ya kawo dukiya wanda suka je suka kawo dukiya kar a zauna a kai a yi amfani da shi face za a yi amfani da shi yadda jama'ar ƙasa da ko'ina a duniya za a san cewa lallai kudade da aka karba a wajen jama'a an yi aiki da shi aikin da zai nuna ci gaba cikin wannan ƙasa ta Najeriya. Abin da nake so ƙara bayani a kai shine mutuna da cewa Allah yakan ba da mulki ga wanda ya so. Allah ya kan yi abu a lokacin da ya ga dama babu kuma mai hana shi. Ina mai ƙara bayani da cewa dukkan wanda Allah ya ba da gaban shugabanci ya tuna da cewa wata rana za ya mutu za ya gamu da Allah dole ne ko kowane shugaba ya tsaya ya aiki da aminci da gaskiya kwayar magana da nake so in bar muku shine idan babu zaman lafiya hatta aikin Allah ma ba za ka iya yin sa ba dole ne mu kasance da zaman lafiya da salama da kwanciyar hankali ni mai magana Fasto Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi Allah ya albarkace mu Allah ya sa mu aiki da aminci da gaskiya assalamu alaikum To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.